Bismillahir Rahmanir Rahim. Daren goma sha hudu, babi na ashirin da biyu. Kallonsa ta yi tare da murmushi ta ce, Ya kake magana kamar wani bako ga dokar wannan bangare? Ni kaina ba ni da damar iya masa, idan bai da bukatar hakan. Shiru Ubaidiya yana sake duba yanayi ya ga lokaci na neman kwacewa Ya san su waye hadiman babban kurkuku ba su da tausayi bare imani. Tsaf za su so magana mata azaba kamar yadda sarauniya ta ba da umarni. ƙara kallon Lina ya ce, don Allah ki taimaka ki sanar da shi. Haushi ya ba ta harare shi ta yi juyawarta ta ƙyale shi wurin. Juyawa ya da hanzari don ya sai komai nacinsa bai isa ya ga Prince yanzu ba. Wurin wata bishiyar magarya ya tsaya ya ciro wani uzur ya hura da ƙarfi. Sai ga wata kyakkyawar tsuntsuwa ta taso da gudu daga gabas ta nufo inda yake. Ta sauka a kafaɗarsa. Saman wannan bishiyar magaryar a nan shekar wannan tsuntsuwa yake. Sautin wannan usur ne ke kiranta idan har ba ta yi nisa ba. Wannan tsuntsuwa ta Prince Akbar ce tana da tarin baiwa da fikira da ya bambanta ta da sauran tsuntsaye. Ba inda ba ta shiga a bangaren Prince akabar. Sannan duk inda ya aike ta ba ta kuskuren isar da saƙo. Ta san Ubaidu sosai don shine kawai da Prince ke kiranta da ƙarar uzur. Ɗaukar ta Ubaidu ya yi ya ƙulla mata sakon wata ƙaramar takarda a ƙafafuwanta. sannan ya ɗaga ta sama ya kalli kudu da ita sai tun ɓangaren prince aka bar ya sake ta ta tashi fir wannan tsuntsuwa bata tsaya ko ina ba sai bangaren prince aka bar ta sauka har tsakiyar gadon kwanansa ga gefensa idanuwansa na rufe hannunsa dafa da saitin zuciyarsa numfashinsa na sauka a hankali kansa ne ke tsananta ciwo kukan wannan tsuntsuwa ta ya ji kusa da shi Bude idanuwan sai a hankali ya kalli gefen nasa ya hango ta tana kaɗa masa fuka-fukanta Tashi ya zaune yana murmushi ya sa hannunsa ya ɗauke ta yana shafarta. ƙafarta Ƙafar ta ya kalla ya ga wata ƙaramar takarda a ɗaure. Hannunsa ya sa ya cire takardar yana cirewa ta tashi fur ta fice abinta don ta isar da saƙonta. Warware takardar ya yi ya Bai ƙarasa gama karanta abin da ke takardar bai sauko daga gadonsa da mugun sauri ya fice. Ubairu kuwa na tsaye daga ƙofa yana ganin fitowarsa ya rufa masa baya. Dokinsa ya hau ransa baƙiƙirin tamkar garwashin wuta. a wani irin su kwane ya ɗauki hanyar wannan babban kurkuku. Ubaidu shi ma yana take masa baya. Haka suka dinga ketawa ta cikin duwatsu da shuri har suka fara hango ganuwar kurkukun. A cikin kurkuku kuwa, a jira yake karafan nan su yi jajir su ma manna mata a jiki har sai ta magantu. Ita kuwa fuskar nan nata ta yi jajir saboda kwanciyar jini. Idanuwanta sun kumbura har sun soma haɗewa kamar za su rufe. Jikinta kuwa duk ya farfashe. ko a haka suka kyale ta sai ta yi jinya mai kyan gaske. a tsugunnawa ya gabanta ya ciro ɗaya daga cikin ƙarafan da ke wutan ya yi jajir, tamkar zuga zugi. Ya sa hannunsa ya yaye mata doguwar rigar da ke jikinta. Yana shirin yin sama da ita ya manna mata ƙarfin a tsakanin cinyoyinta. Tana ganin haka ta rufe idanuwanta ruf. Tana shirin ta ji saukar ƙarfe amma sai ta ji akasin haka. Don kunnenta ne ya jiyo mata sautin muryar da har yau ba ta mancewa. hancinta kuma ya jiyo mata kamshinsa. Wata irin tsawa mai tsananin rikitarwa ya kwasa wa Aziz da ke shirin sauke wannan jan ƙarfen wutan a tsakanin cinyoyin Bimbi. Hakan ne ya dakatar da Aziz ya jiyo ya ido huɗu da Prince. Mamaki ne ya cika shi ya tsaya kawai yana kallon Prince Akbar. Takowa ya har tsakiyar ɗakin ya sa hannu ɗaya ya sha wuyan Aziz. Take rawanin da ke kima akan sai ya faɗi ƙasa. Duk da tsantar Tsantsar jarumtar Aziz amma kasa ƙwacewa a hannun Prince Akbar. Ɗaga shi ya sama da hannu ɗaya hannun shi ɗaya harɗa a bayansa. Fuskar nan tasa ta ya cillar da shi gefe guda. Take ya faɗi kan wannan ƙarfen wutan da ke yashe gefe ya wata ƙara. Saboda zafin wannan ƙarfe da ya janye fatar jikinsa. Sauran hadiman kurkukun da ke wannan ɗaki ko duk sun yi tsuru-tsuru. Suna kallon Prince da ya dawo musu tamkar wani namijin zaki. Ita kanta Bimbi duk da halin da take ciki bai hana ta mamakin yanayi da tsantsar fushi da ta ga Prince a ciki ba. ƙara sawa inda take tsugunna, kwata-kwata bai ɗago da kansa ya kalle ta ba saboda baya son ganin halin da fuskar take ciki. Kun ce mata hannayenta ya da kafafuwan ta ya ɗauke ta cike juya ya fice da ita. Haka suka dinga bi ta waɗannan dogayen kwaridan saboda shi kan shi wannan kurkuku a jikin dutse aka gina shi. haka suka dinga ratsawa har suka fito wajen kurkuku wurin da wakansu ke ɗaure ya fara ɗora ta saman dokin sannan shi ma ya hau suka zaburi wakan nasu suka bar wurin da gudu sosai suke gudu bisa da wakansu cikin jeji ubaidi na biye da dokinsa har suka iso wani kyakkyawan ƙauye kai tsaye ƙofar wani gida suka tsaya prince ya rufe kusan rabin fuskar ta da rawanin da ke kansa saboda baya son wani ya shaida shi don wannan ƙauye shi ma mai suna Jandun yana cikin yankin masarautarsu ne. Wani tsoho ne ya fito sanye da wata alkyabba da ƙaton rawani, yana dogara sandarsa a rankwafe yake tafiya saboda tsufa. gemun safari ne ga shi dogo sosai, dakatawa yana kallon su. Prince ɗauke yake da bimbi a hannunsa. Murmushi ya wannan tsoho don sai yanzu ya gane Prince da ya kalli idanuwansa sosai, saboda fuskar sarabi rufe take. Nuna musu hanya ya suka shige cikin gidan. Ginin gidan dai gini ne irin nasu na Larabawa na zamanin baya, ginin jajir irin na jar ƙasa. Cikin wani ɗaki suka shiga mai yalwa sosai ya nuna wa Prince wata shimfiɗa, ya kwantar da Bimbi da ta jima da shiga koma. Wata dattijuwa ta shigo riƙe da faranti da ƙananan cups ta ajiye gaban Prince. Ita ce yi hamatar wannan tsoho. Shi wannan tsoho ya fito ne daga yankin Dilham. Allah ya yi masa baiwa ta sanin magani sosai. Prince Akbar shi ne ya taɓa ceto rayuwar wannan dattijo mai suna Abbas daga tarkon sarkin yankin dilha Sarki Najash ya ba shi mafaka shi da matarsa cikin wannan ɗan ƙauye. Tun kan su mishi bayanin komai matar shi Neha ta sake shigowa ɗakin, ɗauke da wani ƙaramin bowl mai ɗan faɗi da ruwa a ciki. Ta wuce inda Bimbi ke kwance, shunkuyawa ta yi kusa da Bimbi ta soma sanya wasu ganye cikin ruwan bowl ɗin. tana fito da ganyen ta matse tana daddanna mata a jiki musamman wuraren da ke da rauni sai da ta gama sannan ta fito da wani garin magani tana shafe mata dukkanin jikinta da shi su kuwa sufurin prince akbar ba su iya hangen abin da take mata ba har ta gama ubaida tuni daman ya fice yana farfajiyar tsakar gidan yana jiran fitowar prince akbar dattijo abbas shi ma miƙewa ya shi da prince suka nufi wurin da bimbi ke kwance Kallon ta kawai Abbas ya ce, amma tana da ciki saboda alamun hakan ya bayyana tattare da ita. Shi kansa Prince gabansa ya yi mugun faɗuwa na jin wannan zance. Dago idanuwan sai ya kura mata idanu. Kallonsa Abbas ya ce, dole tana buƙatar hutu da cikakkiyar kulawa. Murmushi Prince ya kawai. Dattijo Abbas ya juya ya fita shi kuma ya nemi gefen ta ya zauna tare da riƙo hannunta duka. Yana kallon zoben azurfar da ya sanya mata har yanzu yana nan bata cire shi ba. ganin hawaye na fita daga idanuwanta duk da kasancewar idanuwan nata a rufe suke tana bacci ƙura mata idanu ya sosai sai kuma ya kwantar da kansa gefenta ya ɗauki hannun nata ya cusa cikin gashin kansa yadda take masa kenan idan tana son sanya shi barci jiya duk duniya babu wacce yake tsananin tausayi irin bimbi sai ya so maganin laifinsa na rashin bawa abin da ya fi so fiye da komai cikakkiyar kulawar da ya dace Shigowar Neha ne ya sa ya ɗago da kansa da sauri ya ja gefe, amma still hannunsa na riƙe da nasa. Murmushi Neha ta ta ce, ina son gyara ta ne. Kallonta Prince ya yi sai ya mai da kansa ya kalli Bimbi. Daidai lokacin Bimbi ta buɗe idanuwanta a hankali ta sauke su bisa fuskarsa. Hannunta ta kalla ta gansa cikin nasa sai ta ɗago idanuwanta ta zuba ma fuskar shi idanu. Shi ma ita yake kallo duk sun ƙura juna da idanu. Neha da ke tsaye gefe bin su kawai take da kallo. tana karantar saƙon idaniyarsu. Murmushi ta yi kawai don tabbas yanayin kallon da ke ƙwayar idan kowanne cikinsu ya ba ta tabbacin dukkaninsu sun yi nutso cikin kogin soyayya haɗe da kewar junansu. Juyawa ta yi ta fice ta ba su wuri. Bimbi rufe idanuwanta ta tana kuka. Matsawa ya kusa da inda take kwance sa hannu yana share mata hawayen da ke fita daga idanuwanta. Cikin sanyin murya ya ce, ki yi haƙuri ki yafe min kin ji. Shiru tai amma still idanuwan tana rufe. Ya ce don Allah ki buɗe idanuwanki ki kalle ni kila ki yadda da abin da zan faɗa miki. In buɗe idanuwanta ta yi hannunsa ya sa ya so tattaro dogon gashin kanta da ke baje. Ya sa wani dogon ƙyalle ya ɗaure mata wuri ɗaya. Duk da haka bata buɗe ta ba. Hannunsa ya kai kan ƙirjinta tana jin saukar hannunsa wurin ta yi saurin buɗe idanuwanta. Tana son tura hannunsa daga wurin amma jikinta ba ƙarfi. Tana cikin zafin ciwo. shi ma da gangan ya yi hakan saboda ta buɗe idanu ta kalle shi ai kuwa ya yi nasarar sarƙe idanuwansa da nata ta jima tana kallonsa sannan ya juyar da kanta Neha ce ta shigo firin sai miƙe ya fice a farfajiyar tsakar gidan ya tarar da dattijo Abbas yana haɗa wasu magunguna suna hira da Ubaid suna ganin fitowarsa Ubaid ya yi saurin tashi daga inda yake tsaya kyau. dattijo Abbas ya fito da wata ƙaramar kwalbar magani ya miƙa babban firin ya ce ranka ya daɗe gashi ka riƙe wannan yana maganin duk wani izugin ciwo hannu ya sa ya amshi maganin ya ɗaga masa hannu alamar ya gode raka sai suka fita waje suka haye wakansu suka zabure su suka ɗauki hanyar barin wannan ƙauye ɓangaren sarauniya kuwa wannan mummunan labari ya kai kunnenta kwatanta ruɗewar da ta yi ba a magana ta san tabbas da haka ta faru dole sarki abdul abdallah bin ya samu labari Sarki Abdullah bin Jabal kuwa ya samu labarin zuwan Prince bar babban kurkuku. Abin da ya ɗaure masa kai shine wai Prince ya fitar da wata baiwa da aka same ta da ciki. To me ya haɗin babban Prince da baiwa kuma? Miƙewa tsaye ya ba da umarnin a yi masa bincike kan wacce wannan baiwa, kuma wanne laifi dai aka kai ta wannan wuri. Ba tare da wani ɓata lokaci ba bincike ya kammala. Cikin binciken sun tabbatar masa wannan baiwa dai tsohuwar babbar baiwar Prince Akbar ce. kuma Hadima a ɓangaren Sarauniya amma ba su gano laifin da ta yi aka kai ta wannan wuri ba. Sai dai ta tafi wurin ne bisa umarnin Sarauniya Mar'atu Salaha. Sarki Abdullah na Jabal ya ɗago fuskarsa da ta yi ja saboda tsantsar ɓacin rai ya ce, Babbar baiwa ga Prince kuma take ɗauke da ciki. To cikin waye? miƙe waye kawai ya shige cikin gida. Sarauniya kuwa tana ɓangaren ta sai faman zuriya take don tabbas ta rasa mafita. Saƙon kiran sarki ne ya tarar da ita. sanye take daman da wata doguwar riga da mayafi ta fito umma nana ta mata rakiya har kofar shiga bangaren sarki tana shiga ta tarar da shi zaune a wata kujera neman kasan kafet ta ta zauna tare da sun sunkuyar da kanta ƙasa bai mata magana ba sai ya ɗauki lokaci sannan ya ce me laifin baiwar da kika bada umarnin a kai ta babban kurkuku dago da kanta tai ta kalle shi ta ce ranka ya daɗe wannan baiwa a bangare na take kuma an same ta da laifin ciki ya ce kurkukun ƙasa shine kurkukun da ake miƙa duk baiwar da aka samu da ciki amma ita wannan mai sa aka kai ta babban kurkuku shiru sarauniya ta sai da ya daka mata tsawa tukunna ya ce ina magana kin man shiru cikin waye a jikin wannan baiwa sarauniya jikinta har rawa yake ta ɗaga idanuwanta ta kalli sarki abdallah da idanuwansa kawai sun tabbatar mata da rashin wargi ta ce ni ma binciken da nake kenan girgiza kansa ya ɗaga mata hannu ta miƙe jiki a mugun sanye ta fita tuni sarki abdullahi ya bada umarni cikin wannan daren yake son su nemo duk inda prince akabar ya kai wannan baiwa su kai ta kurkukun ƙasa kafin washe gari isowar prince akabar kenan shi da ubaidu labarin abin da ke faruwa ya tadda su wannan zance na cikin bimbi gaba ɗaya ya zama wani zance da ke masifar tashi cikin wannan gidan sarauta duk inda taron bayi suka haɗu to wannan zance suke gutsara wa junansu cikin haka har zancen ya kai kunnen su Israel Wannan abu sun ji shi tamkar almara. Mafi yawan mutane cewa suke bimbi a wurin tayo cikinta. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirin